an an samu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zabaha qabla salati fa inna ma zabaha li nafsihi wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nuskuhu wa asaba sunnatul muslimin to in aka waye gari mutum ya yanka aka yi sallar idi kafin liman ya yanka sai kai ka yanka naka fa wa ikhtalafu fi hadha al ba fi man zahaba fi man zabaha qabla al-imam ba'da salati فمنعه مالك وأحمد imamu malik yace ko an yi sallah kafin liman yayi yanka sai kai kai aka ce zai yanka sallan yanka ba ta ba sai dai zaka je ka ci nama a gidansa wa ajazahu shafi imamu shafi ya halakar da haka akan mazhabin yi da dama haka ya fada a farko to mun san farkon lokacin yanka kenan ko yaushe ne farkon lokacin yanka bayan an gama sallah liman yayi yanka in yana layya in wannan bana liman ba zai layya ba bayan an yi sallah liman yace yau bana Allah bai hore ba to duk wanda ya yanka sa ya yanka sa kai wa amma akhir waqti zabhi to yau ne karshen lokacin da in kai yanka ba sai ba layya ba sai ba فذهب مالك وابو حنيفه واحمد الى ان اخر وقته واخر اليوم الثاني من ايام التشريق امام مالك da Abu Hanifa da Imam Ahmad suka ce daga ranar sallah bayan liman yayi yanka ya halatta kai yanka har kwanaki biyu bayan ran sallah ranar sallah kashi gari kashi gari ya halatta ko وذهب الشافعي والأوزاعي إلى أنه آخر أيام التشريق إمام الشافعي kwana الأوزاعي سكتي لقوانا أكباير رسالة إن آخر أيام التشريق وقال سعيد بن جبير sa'id ibn ya ce ya juzi ahli al-amsari yawm an-nahr faqat yace ran sallah kada ya halatta kai yanka in kai ba amma waɗanda ke in kana cikin birni ne ba in kana cikin birni amma in kana kauye ko waje yake ya halatta kai ran sallah har zuwa ƙarshen ranar tafiye bayan kwana uku إمام ابن سيرين يقول لا يجوز إلا يوم النهر مطلقا yace ko kai dan birni ne ko kai dan kauye ran sallah an kai sakaci ya wuce ba za ka yi rayya ba kuma wa qala ibrahim an-nakhai yace yajuzu ila akhir fil hijja Allahu <laughs> Akbar eh? ma'ana khairul umuri awsatuha a wannan sai ai aiki da mazhabin Imam Malik kenan saboda kowanne ya dauki maka kai waɗannan sun wannan ya fada da yawa wa Imam Malik suka ce ranar sallah da kwanaki biyu bayan sallah wani suka ce ranar sallah kadai sun tsananta ko wani kuma yake tun daga ran sallah har zuwa karshen zulhijja in sai idan ya yi dama aka ce ran sallah da kwanaki biyu bayan sallah wani suka ce ran sallah da kwanaki uku abinda ya fi inganci abinda ya fi rinja zance mafi rinjaye a nan ran sallah da kwanaki biyu bayan sallah to ina hukuncin garbai ran sallah da kwanaki biyu din in ba ka yanka ba da safe da rana da magarba har dare ya shiga za ka yanka yayi ko bai yi ba وأما ليالي أيام النهر فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى عدم جواز الذبح فيها إمام مالك دا أبو حنيفة دا أحمد سكتي إن دري bai halatta ka yanka mai yanka ba sai ka ran yau sallah tun daga mai yanka ya halatta ka har har zuwa faduwar rana in dare ya shiga magarba dai suka ce tun da an shiga dare ba za ka yi yankan layya ba sai ka hakura kuma haka shi gari haka ka shi gari din har zuwa magarba in dare ya shiga ba za ka yi ba haka shi gari wa'annan ran layya da kwana biyu bayan sa haka za ka yi ta yi dan ran da ke tare da su ba za ka yi yanka a ciki ba wa ajazahu shafi'i wal auza'i imam shafi'i da imam al auza'i suka ce me zai hana ayyanka a cikin dare dare na jin rana ne ai dare na jin dini ne duk tare suke لأن الليالي عنده تابعة للأيام في قوله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات ألا ما رزقهم من بهيمة من بهيمة الأنهار أنعام سورة يا الله أتي سبب ليذكر اسم الله في أيام معلومات أكتب وأنا سننوس alama razaqahum min bahimatil an'am yace tunda aka ce yini to kwanaki din nan ai tare suke da darrai shi yasa yace in ka yanka a cikin dare yanka yanka layyarka tayi mun gane ko dama mazhabin malikiya za a dauka ko eh to abinda za a yi layya da shi rakuni ko sa ko rago ko akuya din waɗanne ai wani aibi ne in ya samu ba za a yi ba za a yi layya da waɗannan abubuwa ba mas'alatu fil aibi alladhi yamnaqu tadhiyatu fil haywan wani aibi ne in ya samu cikin rago ko akuya ko sa ko rakumi bai halarta a yanayi ba ka yanka abin ka tafi wa ajma'al fuqaha'u ala man'il ama wal awar al bayyin wal arad al bayyin wal marad al bayyin ghayr al sari ibadat ayyinha malamai baki ɗaya sun yi ijma'i cewa waɗannan dabbobi da za a yi su makauniya a ciki ba za a yi da ba mai ido ɗaya ba za a yi da ita ba sa'annan gurguwa wanda yake gurgunta ya bayyana fili ba za a yi bayyana shi ba makauniya ko mai ido daya wanda yake ya fito fili sa'annan kuma da gurguwar dabba ba za a yi bayyana ita ba amma suka ce waɗannan illoli duka ya zamana suna tare da dabba ce kafin ka sai ta amma bayan ka sawo ragonka na layya lafiya lafiya sun ran layya wani aibu ya samu suka ce babu laifi sai kai layyar wal hazan alladhi la mukha ma'ahu da kozuwar dabba ma'ana wacce take ta buce ba ta da ba ta da nama ba ta da mai ba ta da wani abin nan ba ta isa ba suka ce bai halatta ai ba واختلفوا wa ذاهبة to ومكسورته da. kawai da karye fa yaya za a yi فذهب مالك الى انها لا تجزئ imam malik ya ce dabban da kahonta ya karye ko kamannin guda biyu suka karye ba za ka saya ka je ka yi layya ba to in ka sayo lafiyar ta lau kan agwayi gari ran layya wani abu ya buge kahonta ya karye sai za ka yi layya da ita وذهب الشافعي إلى أنها تجزئ مع الكراهة إمام الشافعي في ذا أي أما مكروه وذهب أحمد إلى عدم إجزائها إذا ذهب أكثر من نصف ya ce Imam Ahmad ya ce ka wanda ya kare din in rabi ne ya kare daidai ba in abin da ya kare ya fi rabi ba za ka yi daidai ita ba wa amma maqtu'atul udhni dabbar da aka yanke mata kunne fa fa dhahaba Malik wa wa Dawuda ila adam ijza'iha qalla al-maqtu' minha aw kasur Imam malik ya ce kun dabban da aka yanke masa kunne kunnin duka aka yanke ko rabi aka yanke suka ce bai halarta kai layya da ita ba wa'annan duk in haka take kafin ka sau fa amma in ka sau lafiyar ka talau kan awaye gari wani abin same ta ya buge suka ce babu laifi وذهب أبو حنيفة إلى عدم إجزائها إن قطع منها أكثر من abu hanifa shi yace in an yanke kunnen sama da ɗaya bisa uku ba za a yi layya da ita ba وذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى عدم إجزائها إن قطع منها أكثر من النصف وإنما لم يكن مستشيئين أن يأتي السماء بالربي بزاعي با أما الربي ديني با سكتي باب ليسكينا وأما مقطوعة الذنب واتشأك يأتي لك فذهب مالك والشافعي في الصحيح في صحيح مذهبهما وأحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تجزئ aka ce zance mafi inganci a cikin mazhabin shafi'iyya da malikiya dabban da aka yanke mata jela ba za a yi layya da ita ba wa inda mutaakhir shafi'iyya wa riwaya an malik annaha tujbi yace malaman shafi'iyya na karshe karshen nan da wata riwaya daga Imamu malik ma'ana Imamu malik ya samu riwaya bi Riwaya farko wacce ta fi yaduwa in aka yanke mata jela ba za a yi layya ba wata riwaya aka ce in an yi tayi in ba baqiyal aksar in aka yanke jelan rabi ya zamana abin da ya saura tare da ita ya fi wanda aka yanke yawa aka ce za a yi shine bayan waɗannan zanci tuka duk baki ne suka ce wa amma idza tara al aibu in waɗannan aibi da aka fada duk ba da suke hana yin layya in ka so dabba ka lafiya ka a wayi gari layya sai wannan rashin lafiya ya samu ta shine ke cewa wa amma idza tara al aibu ala al adhiya ba'da ta'ayyinha salimatan فذكر صاحب كتاب الرحم رحمة الأمة أن الأئمة الثلاثة يرون إجزائها وأن أبا حنيفة لا يرى ذلك والله أعلم wani malami ya fada a cikin littafi rahmatul umma yi ma al'umma jin kai cewa imam shafi'i da malik da ahmad suka ce in ka sau dabbar ka lafiya lafiya kace ita ce dabbar layya kan a wayi gari layya waɗannan rashin ayyuba ai wannan aibi ya same ka suka ce kai layyar ka babu komai layyar ka layyar ka tayi amma imamu abu hanifa yace alam marar ko gudun layya ne za ka yi layya lafiyar ka kalau kan kashi gari wani abin same ka yace ba za a yi ba yace wata mas'ala yanzu mun san eh, dabbobin da za a layya da su kenan to in aka yanka abin layyan yaya za a yi sai a su a ana ci ka sanya abinka ko yaya za a yi اتفق الفقهاء على استنباب الاكل والصدقه من الاغذيه لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير da suka ce in ka yanka layyanka sai ku ci wani ku yi sadaka a ba makota waɗanda ba su da shi wani wata kila daga bana sai bari Sai in an yi suna ina yake da kudin da zai zai sai nama sai dai zai shi a gidan makota aka ce in aka yanka dai yake ɗin sai ku ɗebi wanda za ku ci a gida a ɗebi saura a ba makota a yi kyauta a yi sadaka saboda Allah ya ce fakulu minha ku ci daga naman ku wa af'imul ba'is al sa'an nan ku ciyar da talakawa waɗanda ba su da gani وأطعموا القانع والمؤتر وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلوا وأطعموا وادخروا إلا أن تكون نذرا يتي إن ليني سيكون ينكا أشيواني أجيواني أي صدقة دوني أكيوني yanzu an gama da abin da ake layyato kai da za ka yi layya in aka ce yau farkon rana na zilhijja kana da niyyar yin layya menene hukuncinka za ka yi aski za ka yanke za ka yanke farcinka za ka cire menene da ya halatta ko bai halatta ba shine yake wa talafu fi man dakhala alayhi ajru fil hijja wa arada an yubayya hal lahu an yudila sha'asahu am la wanda yake da niyyar yin layya aka ce kwanaki goma na layya sun shigo ya halatta ya aski ko ya yanke farkansa ko bai halatta ba fadhaba malikun wa shafi'i wa ashabuhuma ila al-jawaz ma al-karaha tanjihan imamu shafi imam malik da almajiransa da imamu shafi'i suka ce ya halatta tun da ba ihram kai ba muhrim ne bane ba niyan hajji kai ba dan zaka yi laye sai a ce shike nan ba za ka yi wanka ba za ka yanke farce ka ba ba za ka ba za ka gyara sumanka ba suka ce ya halatta sai dai in ba ka yi ba babu komai لأنه غير محرم والممنوع من إلقاء التفت المحرم دون غيره وقال أبو حنيفة بالجواز مطلقا وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى عدم الجواز waɗansu malamai suka ce matukan kana da niyyar yin layya aka ce yau farkon wata suka ce bai halatta kai waɗannan abubuwa ba ma'ana sun saka ka cikin masu ɗaukar ne kenan ma'ana tun da ba saboda nana Aisha ta ce ni ne nake saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama igiyar da za a sa hadaya ran da bai je haji ba ya aika hadayarsa sa'annan yana tare da ni ba bai saba barin wani abin da yake ya halatta masa ba a wannan kwanakin har a je ai sallah don ba muhri ba ihrami ne su A akan haka ya halatta yi aski kai kafarkanka nan babu komai wa dabban aka wanke ne. kuma a wankewa eh ruga shi ya fita shi ne ya ba ta layya kenan ba abin da ya samu dama abin musulunci yana son ko wa'annan su ne abubuwan da malam ya kawo dangane da layya da wanda zai yi da abin da za a yi da su shi yasa kada ka matsanta wa kanka sayyidina abubakar bayan manzon Allah ya fi duk wani mahaluki dan adam da aka haife shi a cikin wannan asiri har a da kaza na bakar ya fi daga shi sai sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Bilal dukkan su suka ce layya ba farilla ba in baka yi ba shi kai dai ka rasa lada ne akan haka kuɗin da za ka ɗauki ka sai rago ne tsakarin tsada ɗin in ka ɗauki kai wani abin da ya fi layyan ki wanne ne ya fi shi ne ko to kana da kuɗin da za ka yi layya ka na kwance ba shi da abin da zai ci wanne ne ya fi lada a ce da makoci ko ai mun ce duk wanda ya fi dabba dan layya lokacin layya kafin a ce ran sallah wani abu same ta suka ce babu komai aiko wai mai ne ladabban sallan layya da zikirin da ke cikin sallah da ke sallan sallah babban sallah ke na ko ai tun da za ka ne liman yayi abin da ake so shine wa'annan kwanaki kwanaki goma din nan lo kwanaki ne da suke da matukar daraja wurin Allah madaukakin sarki Allah yake wal fajr wa layalin ashr wa shafi wal watr layalin ashr sune wa'annan manzo Allah yake babu wa'ansu ranaku ko kwanaki da yin aiki yake da matakan lada fiye da wa'annan kwanaki guda goma yasa azumi zaka iya yi ciyarwa ne karatun alqur'ani nafil ayyuka alheri duk ana so a yi wannan lokacin har zuwa yin sallah layya din amma abubuwan da suka kamata mu kula da su shine ba daidai ba ne fa abu ya zama kamar alfahari ai rago ko ya kai dubu goma sai ya saya in ba ka za a ce ya gaza kai layya dan ne kenan sa'annan ga makocinka ko kanwarka tana karkashin wani namiji ba shi da halin da zai wadatar da ita tana kallon halin da ba shi da kyau ka fi taimaka mata a wannan lokacin ka taimaka mata ya ji maka lada da kai ko makocinka ko ɗan makocinka ko ɗan makocinka ga dai matsaloli dai kowa zai yadda matsala take ba ko to amma ya riga ya zamo abin alfasari in bai yi ba za a ce ya gaza ko ki za ka yi da me kenan wai shin dole ne sai ayi arfa ku za mu yi sallah eh shin za mu yi sallah ranar da ake arfa a yi mana bayani to kai zai muku bayani eh wannan hadisi ne amma ba sahihi bane wanda wanda an ce wanda yake da iya yin layyar da yi kada ya zo masallaci ko mai ne sawa duk ya inganta ko bai inganta ba hukuncin sai a zama sai zama wannan ana faɗaitawa ne ba zai zama farin ba ba zai sai zama farilla ba sai na abubakar yakan daina yin da yawan lokaci sai ce a'a ba za yi ba dan kada mutane su gani kullum ana ya sai su ce ayoyi na zama farilla kenan ko wai ko mutum ya ci ba Allah zai masa azaba da sabon da yayi ma'ana abin da ake nufi da tuba menene tuba bai take tuba din eh addinin musulunci ba in ba malamai suna bayani da bayani da aikatawa ba fa har abada haka yadda muka rayuwar mu duk wanda ya fara karatu ya karanta da hannu. amma ka makaranta ka dauko kana ana gamawa wa rufe da karatun da aikin duk karfe ka zo ka je sai ka shiga wani shekaru kuma ba ruwa ka ilimi lahallari inda ake kai kullum menene nasosin da ke cikin lahallari da ke gudatarwa wa ru'yatul fadli ala ghayri kada kai ji da ceto da shi da addini yace wa shurutus tawbati annadam ala ma fata wa Allah wani yace Allah ya wuda ala zambi in kana mutalaffisa wa an yashruka al-ma'siyata fi sa'ati in kana mutalaffisa ma'ana abin da yake ce mu tuba shine wannan sabo da kai sai ka ji ba daɗi a cikin ranka ina ma da ban yi ba kuma ya zamo da gaske ka suke ka tsar wannan abu sa'annan kai nadama sa'annan ka bar wannan sabon Allah ka ɗauki niyya ka da Allah har rayuwarka ta kare ba za ka yi wannan niyya ba za ka yi wannan ba duk wanda ya yi wannan sabo wanda ya yi wannan Allah ba zai yafe masa ba Allah zai yafe masa ko in ya zama tsakanin kai da Allah ne amma ka danna hakokin bayan ka ce kai ka je kai tuba da sharuɗanta wannan sharuɗan tuba sai ka raddin misali kowa sai ka koma masa da sa in kuɗin ka sace in kuɗin bai mali ne jama'a dukiyar jama'a sai ka mai dan musu sa'annan ka tuba Allah ya karbi ka amma wa'in wannan hakkoki suna tare da kai ranar lafiya za a yi sakayya za ka biya sai in sun yafe maka zai ko zai yi wani irin wani irin wuya sabon Allah da yake abin jin Allah zai wuya ya mai da ne ina ya ɗebo ina ya sa kayan ba bai su ɗaliban ne zai ba su da abin eh ma'ana gwamna ya nada ka commissioner ko shaman kaɗe ni kuɗi ko ina kade ni kuɗi ai ka san da kade da kuɗi sai ka koma da shi ka ce ga a ya za ka yi ai lalle sai ka karanta duk yadda za ka yi ka mai dan musu abinda aka ce ba za ka faɗa ma mutum ko ka nemi halarci shi ba shine abinda ba zai miki amfani ba amma don dukiyar ka danne wani hakki na ka danne wallahi wallahi sai ka ba shi abin baka ji kunyar sata ba za ka ji kunyar mayarwa baka ji kunyar saba wa Allah ba zai Allah ne abin eh, mai wahala abinda malamai suka ce ba za ka nemi su halatta ma ba shine mutum ne kai ka zage shi ko kai da shi ko ka nemi matarsa suka ce in ka faɗa miki wannan za ka tara miki baki yaya za ka yi halaccin wannan aka ce sai kai ta neman masa istighfar kai kai inda ka je ka zage shi ka je ka yi ka neman masa istighfar sannan ka tuba tsakanin ka da Allah tunda wannan faɗa masa zai ƙara masa bakin ciki ne ko zai ƙara masa mutane bakin ciki zai ƙara masa to shine malamai suka ce ba za ka faɗa masa ba kaje ka ce kare yi matarsa ya fi maka eh sai eh, husuma wani yake ya rubuta alkur'ani a sha a ila ya shirka ne da yake ko rubutu ko wai in aka yi rubutu ko la ya shirka ne rubutu ko laya waɗanda za a rubuta sahabbai sun sabani a ciki waɗannan laya ɗin rubuce rubuce wa'ansu suka ce ɗan abin da za ka rubuta ka rasa ya kai daga ayan alkur'ani ne ko daga sunnar manzon Allah suka ce babu ne wani suka ce a'a su Abdullahi dan Mas'ud wanda suke shugabannin akida manya manya su walam yurakhis ibn Mas'ud yace ko da menene don manzon Allah yace man ta'allaka bi shay'in wukila duk abin da karata ya kado karata ya raga ko ka dogara kan sai Allah ya kare ka da abin da Allah ke so ka dogara ga Allah Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah wa huwa inna Allah ba wa man yatawakkal ala Allah Allah ce ka dogara ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da abubuwa su faru ne yake rubutu ake yi a sha ko a rataya a a alqur'ani ana baje alqur'ani ne a karanta a karanta wa mutane a koya musu karatun alqur'ani su karanta jin maganar duniyar nan ka iya yaren duniyar nan duk ba ka da wani alheri matsan ka iya karatun alqur'ani maganar Allah ba ka iya karanta ta ba wata magana za ka iya kai a don kai yasa yake mallam yujawwidu alqur'ana fa huwa asim wanda bai karanta alqur'ani yanda aka saukar da shi ba yayi laifi ka je ka koya za ka iya wala kad yassarna alqur'ana bi dhikri fa hal min mudakkir haka aka je aka rubuta mutane ai mu ba za mu iya ba mu ajamawa ne mu bakake ne to ga yara kan kanana ƴan mata da maza suna karatu kamar kamar ƴaƴan larabawa su in duk wanda aka koya ma zai iya a koya ma mutane a gani in aka iya ana karantawa a fito da su ana bayyana wa mutane abubuwan da Allah ya faɗa kamar waɗannan ayoyi guda biyu duk sa'an da kai kalle su kai bincike a ciki sai kaji sai hankalin ka ya Allah ya ce an idza sami'tum ayatin la yukfaru biha wa yustahzu biha fala hatta yaqudu fi hadithin ma eh fala ma'ana duk sa'an da ana shi da alkur'anin Allah ko addinin Allah a baka ake fada ko a aikace aka ce kada ka yarda da su ka kaurace musu kai wuce da su in ba haka ba ka zama kamar su to wani amfani za ka samu a cikin son kafin ko fifi ta yi akan musulmi kai ma ka yi ma addinin ka aiki ka ce waɗannan mutane a musulmai ne suna ba da kuɗi kaɗan gidaje ne ko ɗakuna ko kantuna ga an suna sun zo ba wai an a'a da a ce an ne ɗaya ko menene ne yiwa amma in suka zo suka yawa yawan su wuri ba shi da alheri za su bata musu addinin su kana kallo arnanci kowa ya san dai arnanci yanzu dankalin arnanci yanzu ya zo na tafiya saboda yarka da dan arna ke gogon juna a makarantar kan da firamare ko shikenan arnanci nan ba kyankyanin arnanci nan har a zoyo yau ne ma arnanci ke kun ga yadda mutane suka suka ci amanan addini ko kasashe ko ina kuma ba inda hankali ke tashi kamar kasashen da aka yi aka yi jihadi aka yi tajiri kamar sakkwato da mai dubu kana kallo cikin sakkwato inda za ka je daga coci coci ayyana tsakanin karshen coci zuwa ko kubara shehu tsakanin tafiya ya yana zuwa a garin kayan ne bai kai ba ko to da za su tashi baya, ka zo kana ce musu surutu ai shehu yayi tajjidi yayi jihadi ne ya ka sai kace kafirci sai ya kuma ku kawo ba haka bane to shi sa ba abin da suke so yanzu sun masanta ba haramu bane hulɗa da su amma su yawa suke da hulɗa ba yadda za a yi sai kun zo kun rasa addinin kuma duk sa'an da suka yawa wani kowanne yana da manufa kowanne da makami yake kwana yana tashi wata rana sun tashi ba sai ai bayani ko ko ga zama ka tafi ko ga zama ko me ina da ina duk ba sun gani ba to ba in ba abin ku da kuka saura in yanzu ku ne abin da hankalin ke tashi to dan ne kuke zaune lafiya kuma duk wanda ya kace wallahi ke da idanunsa idanunsa sun gwada musu ku daidai su wurin aiki ku daidai su yanzu za a ce mace ka zai kare ka kana bacci mace ka shi zai tsiri ka haka kuma nan zai wadanda ka ba ya halatta mutum ya sama a'a Eh, ya ma sunansa Muhammad ya halatta ko Ahmad ya halatta ka sama sunan ɗanka suna a abinda addinin musulunci ke son kaya shi ɗanka ko ƴarka ka zaban musu kyakkyawan suna su farko siyayyen sunan na ji sune ma su ubbida haka manzon Allah fada afdalul asma'i ma su ubbida da ke miki Abdullahi Abdul Wahhab Abdul Samad Abdul Aziz Abdul Latif waɗannan sunan na da aka ce abdu saboda in ka ke sai ki bawa ne bayan haka na nake zan Allah sallallahu alaihi wasallam da da annabawa da sauran sahabbai suna duk suna da ba mummunar ma'ana ba sai ka samu alka ko ya halaka Wannan mutanen ku ne a da suke son tsara dukiya wannan wannan ne karshen karatun mu na yau ko dai kuma bayan sallah in Allah ya yarda za a yi sallah tsakanin yaushe za a sallah a nan ranar asabar kuma ka yi sallah ko juma'a ko asabar ko lahadi ko mai nufi babu karatu mako mai zuwa asabar da lahadi babu karatu sai mako sama saboda mutane na da sabbobi da shi da ko kada a kuntata musu ko ma'ana wannan mako da aka yi sallah dama ba sai an ce babu karatu ba asabar da lahadi da ke zagayowa bayan ba sai a bawa mutane su su je su bukatun su ba sai mako da su sama su ke ne a yi sallah lafiya Allah gaban mana addu'a mu da ibada mu baki daya alhazan da suka je hajji Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya Allah ya gaban musu hajji su duk addu'o'in da suka yi wa kasa Allah ya ba kasa zaman lafiya Allah ya gaban mana Allahumma hadina fi ma hadayt wa tawaffana fi ma tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wa sirfa na sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayhi bi la yadhillu man عليك ولا يرد من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اكن لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمامنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم